yau ma Allah madaukakin sarkin ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na 21 a cikin watan ramadan ne da annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma shine zai zama goma ga watan uku 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dasar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ibadu da muke yi a cikin waɗannan kwanaki masu girma na ƙarshen watan ramadana Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya karɓi abin da muke yi Allah madaukakin sarki ya sanya ba aikin banza muke yi ba Allah ya datar da mu da lalisul kadar. Ah, muna tafsirin surar nan mai albarka suratu maryam a jiya a tafsirin ya kai aya ta hudu za mu ci gaba daga aya ta biyar insha Allah ta baraka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mana kissar annabi zakariya alaihi salam da irin yadda yake roƙon ubangijinsa da murya ƙasa-ƙasa yana koke wa allah madaukakin sarki da irin rauninsa da karayar zuciya da tsufa da ta same shi yana kirari wa allah madaukakin sarki da nuna allah ya saba masa domin ya ce ya allah madaukakin sarki duk da irin girman da ya same ni da tsufa da furfura da ta bulbule kai kaina amma dai abin da na saba da kai shine abin da na roƙa maka hana ni walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ya Allah ni ban zama ta taɓaɓɓe a wajen roƙonka ba abinda na roƙa ka saba bani wannan yana daga cin abin da annabi zakariya alaihi salam yake yi wa Allah wanda kuma Allah madaukakin sarki duk lokacin da kake roƙonsa kake nuna godiya akan ni'imomin da ya maka na baya to kasance maka To da haka yake nuna cewa dama shi ya saba in ya roki ubangijinsa yana bashi ya ci gaba da cewa wa in khiftu al-mawali min wara'i kuma ni na ji tsoron makusanta min wara'i a bayana wa kana eh, tura matata kuma ta kasance juya fahab li min ladunka waliya ya Allah ka samar min da ɗa min ladunka daga gare ka ya ni wanda zai gaje ni wa ya min ali yaqub kuma ya gaji wasu daga cikin iyalan waje waj'alhu da rabiya ya ubangiji na kuma ka sanya shi ya zama yardadde a wajen ka shi dan da zaka bani annabi zakariya alaihi salam yana koka halin da ya samu kansa a ciki da irin tsoron da yake ji yana jin tsoron makusantansa almawaliya wasu malaman tafsiri suka ce al'asaba dangi na wajen uba wanda suke iya cinye dukiya in sun saura su kadai su ake cewa al'asaba wasu suka ce a manu la'am yana nufin 'ya'yan babbanu waɗanda za su iya jin dukiya tun da shi ba shi da ɗa ko suka ce fa kawai duka magada waɗanda za su iya gadansa tun da shi bai aihu ba ya ce yana jin tsoron al'amarinsu min wara aiki bayan mutuwata a bayan sanan yana nufin bayan ya mutu yana jin tsoron bayan mutuwarsa abinda waɗannan makonsantan nasa za su yi bayan mutuwa yana jin tsoro ya ce kuma ga shi ta juya ce ga girma ya kama shi ga kuma matarsa ba ta taba aihu ba juya ce abinda wasu ke cewa ba karara wanda ba ta aihuwa amma duk da haka sai roƙi Allah ce fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani da alwaliyu anan yana nufin da kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada addu'a ta cikin sura al-imran هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه

yace ya ubangiji na ka bani zurriya tsarkakakka min daga wajenka ashe abin da yake roƙa a bashi nan alwali yana nufin azurriya kuma ya kebance da a tsaye ba yake nema ba kowane irin ɗaya ke so ba a'a yana neman tsarkakakke ne na kirki ya ce ya ni wannan ɗan zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub akan karanta yarithu ko yarithni wa yarith min ali yaqub yarithni ko wa yarithuni duka kirawoyi ne guda biyu tabbatattu wa yarithu min ali yaqub kuma ya gaji wasu daga cikin dangin annabi yaqubu alaihi salam anan lokacin da annabi zakariya alaihi salam yake koka ‘yan uwansa a bayansa idan ba shi da ɗa wanda za su gaje shi yana koka wuya za a yi a ce annabin Allah ne shi amma ya rika koka waɗanda za su gaje shi me abin da za su gada ɗin wanda yake damuwa da shi wasu daga cikin malamai suka ce abinda annabi zakariya alaihi salam yake maganan ɗansa da zai samu ya gaje shi wanda yake jin tsoron 'yan uwansa su gada abinda Allah madaukakin sarki ba shi na annabtaka da ilimi yana so Allah madaukakin sarki ba shi da wanda zai gaje shi ta hanyar annabtaka da ilimi da Allah madaukake ba shi ya zama zai ci gaba da kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da wanzar da bin addinin Allah tabaraka wa ta'ala a bayan kasa wanda yana jin tsoron idan ba a samu tsayayye ba to yana jin tsoron abin da ya faru a cikin banu isra'ila na wulatanta addini da jefar da littafi da caccanza zashi kada wannan abin ya faru wannan ita ce maganar da da yawa daga cikin malamai suka rinjayar da ita cewa abin yake magana a nan shi ne ya samu ɗa da zai gaje shi wajen annabtaka da kuma ilimi da Allah maɗaukake tafiya ba shi magana ta biyu wasu malamai suka ce tun da dai gado ake magana to dukiya ne yana jin tsoron kada ya mutu ba shi da magaji ƴaƴan baffaninsa su gaji dukiya ko danginsa na wajen uba su gaji dukiya to amma wannan bai dace da annabin Allah ba a ce annabin Allah ne yake damuwa akan wai zai mutu ya bar dukiya wasu su gaje shi wanda ba ƴaƴansu ba a ce yana damuwa wannan bai kamata a jingina shi zuwa ga wannan malam ba da yawa daga cikin malamai sun kore wannan kuma suka ce ai ba a san ma annabi zakariya alaihi salam da dukiya ba ai yan makaranta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kana nabiyullahi zakariya najjama annaban Allah zakariya kafinta ne duk da cewa kafinta ma zai iya yin kuɗi kar wani ya ce wato kafintoci ba ta kuɗi kenan ko ai kafinta zai iya yin kuɗi amma dai galibi tunda aka ce kana ya kulu min amali yadihi abin da ya yi aiki da hannunsa yake samun abinci ci ai da gajin wannan kasan ba mai kuri ba ne ana samun kafin ce kuri amma ba zai ci gaba da ci da aikin hannu ba kuma sai dai rinka soba bin yana dubawa ya gani ya zama kamfani yanzu ba za a ce masa kafin ta ba sai dai a ce mai kamfani kuma amma lokacin da aka ce masa najjar to gaskiya tana gani to kaga abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna shi talaka ne ba shi da makudi to wanda ba shi da kuɗi yaya zai ji tsoron wai kar wasu su gaji sa? kuma abu na biyu ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nahnu ma'ashar al-anbiya la nurad ma taraknahu sadaqa mu taran annabawa ma taraknahu abinda muka bari sadaka ne la nurad ba a gadan mu ma taraknahu sadaqatan abinda muka bari sadaka ne kenan kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa su annabawa ba sa barin gadon kuɗi wa kowa abin da suka bari in sun bari ma sadaka shi yasa malamai suka tafi dan Allah madaukakin sarki wa warifa Sulaimanu Dawud fa qala ya ayyuha an-nasu allimna wa anta taqayyid wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadl al-mubin wa warifa Sulaimanu Dawud sai Sulaiman ya gaji Dawuda suka ce ba kudi ya gada ba dan na maganin kudi ne ba za a ce shi kadai ba dan ba shi kadai da ɗansa ba kawo ku ba za a ce ɗansa guda ɗaya kadai shi zai gaje sa ba suka ce nan ma ba maganin kudi yake ba maganan abin da zai gada ne na dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala wato na ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba maganan dukiya ake yi ba to kaga da wannan sai suka ce ba zai yiwu a ce annabi zakariya yana damuwa ne akan abin da zai bari na dukiya wajen gada ba a'a yana jin tsoron abin da ya sani abin da Allah ya sanar da shi ya bashi na annabtaka da ilimin shari'a da littafi bayan mutuwarsa ‘yan uwansa banu isra'ila ga banu isra'ila idan ba a samu tsayayyu nagartattu ba to haka za su tozarta addini su canza hukunce-hukuncen da cikin littafi to shi yasa yake roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ɗa nagari wanda zai ci gaba kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala ya tsayar da addini kuma ya tsayar da shari'a wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati atharan fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yana roƙon Allah madaukakin sarki wannan da da Allah madaukakin zai zarki bai bashi yana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ya zama wato yardajje abunsa wasu daga cikin malamai suna cewa ya ni wa ya rufu mina da yaƙo al'irful awwal duna gadon farko ba shi ne gado na biyu ba suka ce ya ni ya gaji dukiyata wa ya rufu min ali yaƙo sai ya gaji kuma annabtaka da take daga gidan annabi yaƙo alaihi salam wato abubuwa biyu ne to amma duk wancan maganar da muka yi na cewa ba a san ma annabi zakariya da kuɗi ba ta rushe wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kafinta ne aikin hali yake yana cin yana cin abinci ga maganar kudi ba ta taso ba dan haka dai waccan maganar in tace magana nagartacciya yana maganar Allah madaukakin sarki ya bashi da wanda zai gaje shi ta fuskar annabtaka da tsayar da hukuncin Allah subhanahu wataala anan a za mu ga cewa gashi dai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ya'ya sau da yawa matsala ne samun su ma domin Allah madaukakin sarki yana cewa inda inna ma amwalukum wa auladukum fitna iyaka dukiyarku da ƴaƴanku fitna ce ya yi ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu matanku da ƴaƴanku aduwwan lakum makiyanku ne fahdaruhum ku kiyaye su to wannan sai wasu malamai suke cewa to tun da wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake hukunta yake bayanin yadda ayya suke me yasa annabin Allah Zakariya alaihi salam duk da irin wannan abin da ke cikin ayya da Allah madaukake faɗa amma annabi Zakariya yake da ma Allah ya bashi da suka ce to ai shi annabi Zakariya alaihi salam ba wai mujarradin da kawai ya nema ba a'a ya nemi da ne wanda ya ce ga irin siffar da yake ɗan ya zamo idan ɗa ya zama irin wannan kuma to ba irinsa ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna ma'amwalukum ba auladukum adun inna ma'amwalukum auladukum fitna ba ba shine Allah yake cewa inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum ba idan har ya zama zurriyatan tayyibatan kuma manufar shine yarithuni wa yarithu min ali yaquba shi fa yana jin tsoron kada a tozarta addini ne shi yasa yake so Allah maka ba shi ɗa da zai tsayar da addini yana jin tsoron kada a canza hukunce hukuncen Allah ne shi yasa yake roƙon Allah madaukakin sai ya bashi da wanda zai tsare littafin Allah tabaraka ta'ala sannan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mun karanta wani hadisi jiya cewa Allah madaukakin sarki yana karban addu'an bawa matukar bai ƙetare iyaka ko yayi gaggawa ba daga cikin ƙetare iyaka a cikin addu'a malamai suna cewa shine mutum ya roki abinda a al'adance irinsa bayan samu suka ce ƙetar iyaka misali kamar a cikin banin gini sai ka zaba hannu kan addu'a Allah maka sarkin bauchi misali misali kaga wannan a al'ada ana yin haka a ce mutumin ningi ne a ɗauko shi a bashi sarkin bauchi ko a ce kai mutum ko primary school baka taba yi ba sai a ce an buɗe wani katafaren asibiti a bauchi za a dauke samun ma'aikatan likitoci ana neman likitoci ƙwararru a intanet kawai shi ke zai gaji ka tara a ranar da ta kuma ka ta addu'a ka sai zan je intanet kuma ta yana addu'a Allah sa a dauke na matsayin likita kaga wannan kana roƙon abin da mai al'ada ba a yin haka to suna cewa wannan ƙetare iyaka ne a cikin addu'a to shine wasu malamai suke cewa me yasa annabi zakariya alaihi salam yayi wannan addu'a duk da cewa Ga shi ya girma ya manyanta wasu malaman tafsiri sun ce a lokacin ya kai shekara 90 da wani abu ko suka ce 70 da wani abu babbar matsalar kuma shi ne matarsa juya ce ba ta aihuwa Ga shi kuma ita ma ta girma yaya aka yi annabi zakariya alaihi salam kuma yake wannan addu'a wasu daga cikin malamai suka ce zai iya yiwuwa a lokacin annabawa wannan baya daga cikin irin abin da aka hana mutane sannan abu na biyu annabi zakariya alaihi salam ya ga wani misali ne a kusa da shi domin ba a daɗe ba ya gani ya gana na maryamu alaihi salam ana yi mata abubuwan da ba a saba yi wa mutane ba idan ya shiga ga abincin in ya shiga da rani sai ga abincin damana a wajenta in ya shiga da damana ya ga abincin rani a wajenta yana ya mure mu annala ki hada qala fa min indillah kullama dakala alaiha zakariya albihraba wa jada inda hadisa sababin ma da ya sa annaba zakariya alaihi salam suka ce ya ga cewa wannan fa abin da zai roƙa ɗin allah bai ba shi domin ya ga abin da allah madaukakin cike kari karrama na na maryamu da shi allah ya karrama ta ya girmama ta kullama da kala alaiha zakariya bihraba wa da inda harinsa duk lokacin da ya shiga wajen ta sai samu na arziki suka ce arzikin shi da abincin da ba na wannan lokacin ba ne sai ya gasha a wani lokacin ya maryamu annalaki ha ina kika samu wannan wala tuwa min indillah tace daga Allah ne shi yasa ma a bayan wannan ayar ne Allah madaukaki ba mu labari a cikin suratul ali imran hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a anan ne wannan sababin ne a wannan yayin ne annabi zakariya alaihi salam ya roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan ya Allah ka bani zuriya wanda take tsaftar kakkiya suka ce to saboda annabi zakariya ya ga irin wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi wa na maryamu abinda ba a samu a wannan yanayin amma Allah ya bata wannan yana daga cikin abin da ba shi karfin gwiwa ya ga cewa shi ba bari ya roki Allah madaukakin sarki duk da cewa shi ya manyanta ya girma wasu malamai ma suna ganin cewa bayan girman asali shi da matarsa duka juya ne ba sa aihuwa sun kafa hujja da kisar annabi ibrahim alaihi salam suka ce abinda zai nuna maka haka shine shi annabi ibrahim alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi wato da ishaq alaihi salam a wannan lokacin wato sai annabi ibrahim alaihi salam ake gaya masa ake masa albishir da da lokacin da ake masa albishir da ɗa mamakin da suke yi kawai sun yi mamaki ne na iya maganar cewa sun girma sun manyanta amma ba ce maganar cewa wato su ba sa aihuwa ba ba su kawo maganar rashin aihuwa a ciki ba amma a nan sai aka kawo maganar rashin aihuwa sai suka ce akwai yiwuwar ya zama na cewa rashin aihuwar nan bata bangare duka guda biyu ne amma da yake galibi idan an gaba a aihu ba to an fa saurin dangantawa mace kafin a danganta da miji shi yasa sai alkur'ani ya mai da hankali akan maganar wato ita ce matar juya to duk da haka sai zama da cewa gashi annabi zakariya alaihi salam yana roƙon Allah madaukaki ya bashi saboda yanzu nan ya ga misali gashi nan Allah madaukaki ya arzikin da ba a saba gani ba khawariqul ada abin da ya saba wa al'ada Allah yana da Maryam yayi wa na Maryamu da haka shi ma yace Allah madaukaki zai masa dan haka ya roki Allah madaukakin sarki na'am يا بني girma da ɗaukaka ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam lalle mu muna maka albishir da ɗa namiji isbuhu yahya sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu Ba bamu taɓa sanya wani mai suna irin sa ba kafin sa qala rabbi anna yakunu li gulamu. yace ya ubangiji ya ya da zai zama gare ni wa kana tibra asi akbar alhali mata ta juya ce wa qad balagtu min al-kibri kuma alhali na kai makura wajen girma ta kadhalika qala rabbuka yace haka nan ubangijinka ya fada huwa alayya hayyin kuma ne mai sauki ne a wajena wa qad khalaqtuka na halice ka min qablu kafin haka Walamta kushe an baka zama komai ba annabi zakariya alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kafa addu'arsa duk da cewa anan ba a faɗa ba amma fi hakin magana yana nuna maka cewa an takaice maka maganar ne kamar an ce maka ne sai Allah ya karba addu'ar Annabi Zakariya shikenan sai aka ce ya Zakariya inna nubashiruka bi gulam ya kai Zakariya lalle muna maka albishir bi min da Annabi Zakariya alaihi salam ya roki Allah madaukaki ya bashi da kuma Allah ya amsa addu'ar gashi har ana masa albishir da da wannan masu masa albashi dan mala'iku ne fanadatu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab فنادته الملائكة wannan suratu ali imran Allah madaukakin sarki ce fanadatul malaikatu huwa qa'im sai malaiku suka kira shi a lokacin yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrabinsa ke bantaccen waje mai tudu da yake hawa yake ibada ya yabshiruka bi yahya lalle Allah madaukake yana maka albishir da yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin mai gaskata kalmar Allah madaukakin sarki ne kuma shugaba ne kuma tsararre ne daga lamarin mata wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne min salihin cikin malagartan bayi anan Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya ce inna nubashiruka bi gulam a can kuma yace mala'iku ne suke albishir saboda idan Allah madaukakin sarki yace wa mala'iku zai albishir waye albishir din Allah madaukakin sarki ne shi yasa dan dan aikan shugaba in yazo ai aiko shi aka yi amma sai ce mai girma gwamna ya ce kaza ko shugaban kaza ya ce kaza alhali ko shi yake bada saboda shi dan aika ne to dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna bashiruka bi gulam ana muna maka albishir da da namiji kuma domin gula ana faɗa masa ne wa yaro kuma namiji ismuhu yahya sunansa yahya shi yasa malamai suka ce shi sur annabi yahya alayhi salam da sunansa yazo ba babansa ne ya sa masa suna ba Allah madaukakin sarki ne sanya masa suna kai kai ismuhu yahya suka ce yana daga cikin abin da ke nuna tasirin wato kyakkyawan suna kaga Allah madaukakin sarki da zai sa suna sai ya nemi ma'ana mai kyau ya sa kai ma yanda ka sa suna ka nemi kyakkyawar ma'ana ka sa ba kawai da kaji suna a gari sai ka cika suna na fani yayi lambasa mai kyau ya burge kawai shi kenan sai ka je ka dirka wa danka kawai za ka ji sunaye kawai barkatai ana faɗin su ba shi da ma'ana ka zaɓa wa ɗanka suna mai kyau da yake da ma'ana mai kyau da yake da asali Allah madaukakin sarki ce lamar da Allahu min qablu samiyan ba mu sanya wani mai suna irin nasa ba kafin sa da yawan malaman tafsiri abinda suka fassara wannan kalmar kina asali suna irin nasa ma'ana kafin annabi aya ba a taba irin wannan sunan ba kuma Allah madaukakin sarki ta sa suna wasu cikin malamai suna cewa as-sami'u nan ana shabihu kamar faɗin Allah madaukakin sarki hal ta'ala balahu samiyya as-sami' ash-shabih ma'ana ba mu sanya wa wani mai kama irin nasa ba ba mu yi mai kama da shi ba suka ce to abinda ake nufi in an ce ba a yi mai kama da annabi haya alaihissalam ba irin hanyar da Allah maɗaukacin ce ya samar da shi ba a taɓa samar da wani kafin shi ta irin wani hanyar ba a ce mahaifinsa da mahaifiyarsa duka ba su haihuwa kuma sun girma sun manyanta sun kai wannan shekaru kuma a ce a lokacin aka haife shi kuma ana haifansa ya zo da suna musamman an sa masa sunan da dama ya da shi sannan kuma Allah mata fake sun ce wa ace na hukuma sabiyan ya ba shi hukunci tun yana karami ba a taɓa samun irin wannan ba wannan baya mun cewa annabi ya fi sauran annabawa ba haka ake nufi ba a'a yana da wata maziyya yana da wasu siffofi wanda aka keɓance su da shi wanda ba a ba wasu annabawa ba ba a tara wasu annabawa irin wannan ba amma wannan ba irin da cewa ko ya fi annabi ibrahim alaihi salam ko ya fi annabi musa ko ya fi annabi isa ballantana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka wasu malamai suka ce ma'anarsa kenan irin wannan ba a taɓa yi ba shine farko da Allah madaukakin sarki ya yi masa irin wannan wato a wani irin wannan sufa zo da ita to Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi zakariya an karɓi addu'arsa har an masa albishir lokacin da aka masa albishir an riga an karɓi addu'arsa to murna kawai dai ta yi amma sai ga annabi zakariya alaihi salam yana tambaya qala rabbi yace ya ubangiji anna yakuni li gulam ya yana samu da wa kana tibra ati akira bayan kuma mata ta juya ce wa qad balagtu min al-kibri itiyan alhali kuma na kai makura wajen girma itiyan ko utiyan ana karantawa duka ma'anar sa daya suka ce abin da ya kai muntaha ya kai makura shi yake min al-kibr kuma na girma wato ya manyanta girman da ya kai inda ya kai kamar yadda wasu malaman tafsir suka ce akan shekara 90 da wani abu wasu suka ce akan ce itiyu ma idan ya zama na cewa tsufa ta kama mutum ta inda har jikinsa ya bubushe ka san idan mutum girma ya yawa har za ka ga fatar jikin ma bushewa take sai ka ga babu mai a jiki ta bushe ta sassan dare komai nasa bushewa yake to suka ce irin wanda ya kai irin wannan tsohuwar shi ake cewa ATE to kaga kuma annabi zakariya alaihi salam to sai yanzu kuma yana tambaya wai yaya za'i haka ya faru wannan tambaya ba tambayar ba bane a a tambayar mamaki ne yanzu mamaki ne kuma ya kama annabi zakariya alaihi salam yana mamaki to Allah ba da sarki kuma ya ga masa qala kadhalika qadara rabbuka huwa alayhi wannan abun Allah kike sarki shi shi mai sauki da wajen sa a samar da ta irin wannan hanyar mahaifiyarta mahaifiyarsa ta juya ce mahaifinsa ya manyanta har fatar jikinsa tana bubbushewa saboda tsufa babu wani alamar kuzari tare da shi Allah madaukakin sarki ce wani abin mai sauki a wajensa sai kuma ya buga masa misali sai ya ce ai wa kala suka min qabl wa ta kushiya ai na halicce ka da babu kai wanda ya halicce ka babu kai zai gagara samar da ɗa a jikin uban da ya tsufa sosai da matar da bata ta aihuwa ba ba zai gagara ba yadda ya halicce ka babu kai da to haka zai halicci wannan ɗan da ya ga damar halittarsa sai Allah ya shiga Allah madaukakin sarki ya ce qala rabbi ja'al li aya sai annabi zakariya yace rabbi ya ubangiji ij'al li ayatan sanya min wata alama qala ayatuka sai yace alamar ka Allah tukalliman nas ba za ka yi magana da mutane ba salasa layalin dare ku uku sauyiyan kuma kana madaidaici lafiyar ka kalau fa da ala qaumihi annabi zakariya alaihi sai ya tafi ya fita wajen mutanansa min al-mihrabi daga mihrabinsa fa auha ilayhim sai ya musu ishara an sabbihu bukratan wa ashiya ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala safiya da wadaci Allah madaukakin sarki lokacin da ya gaya wa annabi zakariya alaihi salam ai wannan ba abu ne mai wahala a wajen ubangijinka ba ya samar da ɗa daga tsoho da ya tsofa tukub-tukub da kuma matar da juya ce wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki za ka gane haka ta hanyar shi ya samar da kai da babu kai to annaba zakariya alaihi salam sai ce to ya ubangiji samun alama me ya kawo annaba zakariya neman alama gaggawa irin ta dan adam yanzu kuma gaggawa yake wannan dan da aka ce masa zai samu to ya sauri ya samu nan ka saka da adam yake wa kaga al-insanu ajibula annabi zakariya zai yi shakka akan wannan alƙawarin da Allah madaukake masa da karban addu'arsa wannan albishir din da aka yi masa zai yi kokonto ba zai yi kokonto ba amma irin yadda Allah madaukake ya hanci dan adam sai kuma yake tambayi nuna cewa nuna masa alama wannan zai nuna maka cewa ka fahimci cewa Allah yana yin wannan dan ka gane cewa annabawan nan ba su ba mutane ne dan haka al'awaridul bashariyya abubuwan da suke bijiro wa ɗan adam kuma suna bijiro musu ba shakka ka san ba zai yi a ce zakariya yin tsira shakka ba amma gaggawa irin ta ɗan adam da Allah yake yi sa ɗan adam to shi ma ana sa musu da haka yana Allah Allah wannan abun farin cikin albishir ɗin da aka yi masa ya bayyana sai ce ya Allah san ya mun wata alama wadda za ta nuna cewa ganan abin da kai mun alkawari zai faru kamar kisar annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya ce rabbi alimi kai fito ke bauta yana kokonto ne akan Allah yana raya matattu ba ba kokonto amma ya ce rabbi alimi kai fito ke mauta qala aw lam tu'min yace baka yi imani bane qala bala ce ana imani walakin liyatma inna qalbi sai dai ina so ta ne ta samu nutsuwa ta sakankance kan wannan abin da na yarda da shi dama to shi ma nan annabi zakariya alaihi salam yana so ya ga wata alama wanda za ta nuna masa cewa eh ga faɗan nan ma yayi kusan zuwa sai Allah madaukakin sarki kuma ya bashi alama qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin alama shi ne za ka kasa magana da mutane ba za ka yi magana da mutane ba har zuwa kwana uku a nan Allah yake salata layali a cikin ari ba da kuma yake salata salatata yi. Hmm. kaga a can yace qala ayatu ga Allah tukalliman nasa salafata ayyamin alamar shi ne ba za ka iya magana da mutane ba wato wuni guda uku nan salata layali dare uku in ka hada dare uku da wuni uku mi kenan kwana uku ke nan. domin larabawa sukan ce salata layali suna nufin kwana uku sukan ce salata ta ayyami suna nufin kwana uku Da haka duk ko ina din kwana uku ake ne. to kwana uku za ka yi ba ka yi magana da mutane ba kuma lokacin da ba za ka yi da mutane ɗin ba kai ɗin sauyin ai kun ta kana lafiya kalau kai ba daidai ba a san yace qala ayatu ga Allah tukallima nasa salatata ayyamin illa ramzan sai da kai ishara amma ba za ka iya buɗe baki kai magana ba duk lokacin da kaga wannan abun ya faru to shine alamar cewa dan nan yayi kusan zuwa wasu malamai suka ce alamar cewa cikin ya samu wasu suka ce alamar an yi kusan haifansa amma wannan shi ne alamar da Allah madaukakin sarki ya annabi zakariya alaihi salam wasu malamai suka ce sauyan yana nufin wato kwanakin guda uku sauyan a jere mutatabi'ati ma'ana kwana uku za ka yi a ba kai magana da kowa ba lafiyar ka kalau kuma kar ka dauka ciwo ne ba ciwo ba ne. ba bebe ka zama ba ba kurma ka zama ba a'a kai ka nemi Allah madaukakin sarki ya sanya maka alama kuma sai Allah maka cikin sarkin sai ya ci wannan alama wato kaga dan adam takarsa ita ce ta jawo masa wannan abu dan adam takarsa domin da bai nemi wannan alamar ba la Allah kaga wannan abin da bai same shi ba amma dan adam takarsa da yake suna annaban Allah mutane ne abin da yake bijiro mutane na iya zuwa musu su dai su ne khairu khalqillah su ne mabitan halittun Allah baki daya amma zaka gane cewa su ma ɗan adam ne to lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa annabi zakariya wannan fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ya fita zuwa wajen mutanansa min al-mihrab daga mihrab al-mihrab suka ce shine wato duk wani wuri da aka kebance shi aka yi shi mai tudu wanda za a haushi a rinka yin ibada shi ake ce mihrab wasu suke cewa a'a duk wurin da aka kebance shi aka ce wannan wurin special ne na daban ne kuma don ibada to ana ce masa mihrabi shi yasa wasu suke cewa a wurin da liman yake kada kada saka shi kada sai ce masa mihrab to annabi zakariya alaihi salam yana da mihrabi yana da wurin da yake hawa tudu ne ya hau yana sallah in ba kuma ta ba anan ne ayat da dazan na alarma ya karanta a abin lokacin da mala'iku suka yi masa suka yi masa albishi fa naratul mala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrabinsa wata wurin sallarsa ne da yake bance yake sallar shi to sai ya fito daga wannan mihrabin nasa fa auha ilaihim dama Allah mai dokokin sarki ya ce ba zai iya magana ba illa razam sai dai nuni da rike kai ishara to shine nan yazo auha ilaihim ay ashara ilaihim ne musu ishara wasu sun ce ishara ya musu da hannu wasu sun ce rubutawa yayi abin da ya rubuta musu ko abin da ya faɗa ya musu ishara shine an sabbihu bukratan wa ashiya ku rika ambatan Allah madaukakin sarki safiya da maraice wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan safiya da maraicen ya saba umartan sa da sallah safa da safiya da maraice kullun zai ta musu to ku yi sallah zai zo umarce su da sallah da safe ya umarce su da sallah da maraice domin al-bukuratu shine daga daga daga safiya zuwa rana ta sake tsakiya shi ake so al-bukra al'ashi kuma lokacin da rana ta karkata har zuwa faduwar rana to a wannan tsakanin shi yasa wasu malamai ma suka ce sallan azhar ta farko suka ce sallan asar to yana umartar su da sallah a waɗannan lokuta guda biyu to yanzu kuma babu bakin da zai magana in zo sai rinka musu ishara sai musu ishara da si, da shi kaza shi kaza shi kaza shine fa uhi ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya wannan ne ma ah, wasu malamai suka kafa hujja da shi cewa annabi zakariya alaihi salam yana da mihrab in an ce mihrab kuma suka ce wuri ne mai tudu da yake hawa matsayinsa na jagora in yana jagorantar su sallah da shi wasu malamai suka ce to wannan yake nuna ya halatta kenan ya zama liman yana wuri mai tudu mamu kuma suna wuri mara tudu suna kafa malaman malikiya sun tafi akan cewa baya halatta ya zama liman wurin da yake sallah ya yi tudu a kan na mamu inda tudun ya yi yawa inda bai wuce tudun jimbuɗa ba to suka ce bai halatta a haka ba to malaman da suke ganin ya halatta sun kafa huta da wannan inda cewa wannan shar'uman kabla na ne ba zai zama hujja kai tsaye ba sai in an samu wani dalili da yake nuna cewa mu ma shari'ar mu ce ko kuma bai ci karo shari'ar mu ba amma malaman da suka saba kamar su malaman malikiya suna ganin cewa wannan ba zai zama hujja ba saboda ya saba da abin da shari'ar mu ta zo da shi abin da suke ganin cewa abin da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar imam al-qurtubi ya kawo asar guda uku daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu suna cikin sunan abi dawud wanda yake nuna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har sun jawo wani limami ba saboda zai ja su sallah shi kuma yana sama su suna kasa kamar yadda ya kawo huzaifa radiyallahu ta'ala anhu bai ga sallah a mada'i to wurin da yake kuma yana da tudu abu mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi sallama sai ya rike rigarsa yace baka san manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hana liman ya dauka akan mamu bane sai ce na sani gaskiya na manta ne sai ya ture abin da ya hau mai tudu ya sauƙai musu sallah to suka da irin waɗannan din suka ce yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hanawa da su malikiya su gaba hujja duk da cewa akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce hadithin minbari wanda an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam minbari yana a sallah zai gwada wa sahabbai yadda ake yin sallah da yake cewa hadisin sallu kamar ra'aytu li usalli ai manzon Allah ya haukan minbari ya haukan matakala ta mimbari. yana sallah suna gani yayi ruku'u ya yayi sujjada duk yana sama su ko suna kasa sai in zai yi sujjada ne sai ya dangaro ya zo kasan mimbarin sai sujjada to su ga malaman shafi'iyya da hanabila da suka ce ya halatta liman ya zama yana sama sun kafa hujja da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama gashi manzon Allah ya hawo yana kan mimbari? ya yi sallah yana kan mimbari sauran mutane kuma suna kasa amma su malaman malikiya da saura da suka suke ganin bai halatta ba suka ce ai dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi saboda dama an hana ne don kar girman kai ya shiga liman shi kuma manzon Allah ba zai taɓa yin girman kai ba amma sauran mutane ba za su iya yi al-imam duk da cewa dan malikiya ne yace amma wannan amsar ba ta gamsar ba yace saboda ai a cikin bayin Allah nagartattu su ma akwai wanda ba za su girman kan ba da sai ake kenan duk wanda ya tabbatar shi ba zai girman kai ba to yayi inda haka ne yace wannan ba zai zama ka'ida ba yace amma wasu daga cikin malaman sun ce abinda suke suka dogara da shi su a sa’an da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce suna nuna cewa wannan hadisin na sallah akan mimbari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi mansukh an shafe hukuncin sa dan haka wani ba zai sake yi kuma an fahimta ko da waɗannan maganganu da yake ganin cewa idan ba wata larura ba to kada a rika yin liman yana sama ma suna kasa wani ya ce mu ya ga wani masallaci bene ne sama sama wai liman din kuma a sama yake na ce duk ya za a koyi da shi uku ya ce ya za a koyi da shi ta Allah ta kasa ya za su yi tun da shi akwai lasfika ko kamar yadda sai ce wani yankin na kasan su ma in suna sallah da liman yayin da sama suke koyi da su da ya ake yi ne kam don ana samun rudani ba na yi sallah a wani masallaci wallahi aka samu rudani shi ne ɗan a ƙasa yake ana sallah sai aka ɗauki wuta wallahi malam ba ma jin gabbara duk aka ruɗe ne dai sallar na sai da zaki ta saboda wato kowa sai ya zama da sallar ta ce kamar mu dai da muke saman nan kan kamar kace kowa sallar zai ke wasu sun tafi jira wasu lokacin suna ruku sai ka yi jira can cikin an ce sami Allahu liman hamidahu ashe kai ka wuce liman haka aka yi ta burgita burgita da la'alla an samu wani mai sauti jauhari ya ɗaga sauti ta yadda na saman za su rinka ji la'alla da an fita daga cikin matsalar to amma ba a yi wani tunanin ba la'alla ma sun manta da akwai wasu a saman da haka su sha'anin su kawai jike muwa muna namu Allah ya dasar da mu ina ganin muna da sauran minti goma ko la'alla ai kun ga mun yi bako akwai babban malami a sheikh alkazi abubakar musa giya da dattijan arziki wanda ya kawo mana ziyara wannan masallacin namu wanda ina ganin shi ne karo na farko da ya taɓa zuwa wajen wannan karatun namu la'alla ma saboda na mata gori ne ko shi yasa ya zo sani ba ko zai samu lada ko ba zai samu wallahu alamu saboda na ji wajen sa ba sau ɗaya ba sau biyu ba shi ne sai yake cewa ya san ina gunsa bashi shi ma bari yanzu ba ma dai muna roƙon Allah ya bashi lada tun da ya yi tattaki ne tun daga birnin azar ya taho in aka ce wannan wahalar da ya sha da wannan ranar da ya sha bai samu lada ba to mu ribar mai za mu samu da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lada Allah ya saka masa alkhairi azarin ma za ka bashi a kujera ya ɗan ƙara samun da 'yan mintoci da 'yan kalmomi masu albarka الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara da yabo da godiya ga allah mabuwayi maɗaukaci, wanda ya ke hukunta al'amuransa da ya ba ni zarafi da dama da kuma sahalewa yau na halarci wannan masallaci majalisi na ɗan uwana majikana dr usman ibrahim abubakar giya ɗaya <laughs> a nan masallacin umar ibn abdulaziz da ke bayan gaman house a garin bauchi jihar bauchi najeriya gaskiya ne abinda malam ya faɗa ina jin ko na taɓa sau ɗaya a ce ban taɓa yi ba to amma dai ko ya faru ma bai wuce sau ɗaya ba sau ɗayan ma shakku aka samun ɗazu wani ya ce mun taɓa zuwa amma ni ban tuno ba a lissafi na ban taɓa halartar wannan majalisi ba da ɗan uwana yake darasi kuma ban taɓa zuwa na ja sallar juma'a ba ai bashin ba iya na zuwa tafsiri bane har da nan juma'a za a ajiye mun daya kafin na mutum Allah yarda to yau Allah madaukakin sarki ya sa jiya kawai sai Allah ya saka mun a raina shekaran jiya sai Allah ya saka mun a raina na rufe duk abin da nake yi na taso na taho da ke an Allah ya hukunta al'amari ba makawa sai an yi shi Allah ya riga ya tsara yau zan zo bauchi zan kwana a bauchi don haka shekaran jiya sai mun ilhami lallai fa na shiri a tsarin rayuwa ta yau ina bauchi kuma a bauchi zan kwana kawai sai kin tsamu su an tafi bauchi don haka nan neme su da shi da professor mansur mun sanar da su da dr brian bisina su na tafi allah ya saka musu da alkhairi kuma kyakkyawar tarba yanzu muka je wajen karatun shakundun malaminmu da ya mana tarbiyya profeso muhammad sani umar rijiyar lemo a fizahullahu ta'ala wa ra'a sannan muka je muka sharuwa tare da shi sannan kuma muka fito wannan majalisi ina bibiyarsa ba zan ce bibiya irin ta wadda yake dirshan yana kallo ba ko yana saurara ba amma bibiya irin ta wadda yake so ya dinga fisgan wani abu yana karuwa da shi Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya muku baiwa wato haka Allah madaukakin sarki ya hukunta malam Usman ya rike wannan waje amma in ka dubi matsuguninsa yadda gidansa yake da yadda masallacin yake za ka tausaya masa yadda yake zirga-zirgar ya zo wannan masallacin ya yi karatu sawa'un ko da azumi ko ba da azumi ba kasancewar shine chief imam na wannan masallacin ko da ba azumi ba ne yakan bullo salloli biyar ɗin ma sannan da azumi kullu har ta hajjud ma wani lokaci yakan bullo tare da nisan wajen wannan gaskiya abin duba ne abin la'akari ne shi da na shigo unguwar nake ta duba ko da wani babban fili yadda za a yi a ce yana ta kusa ta yadda irin da ya buɗe kawai yana da wata ƙofa da ake ce mata da kauka wata yar ƙofa yar buga daga gida kawai sai a faɗa masallaci to amma tsawon shekaru ba zan iya tuna shekara nawa ba malam usman ya yi a wannan masallacin don na jin tun mulkin malam isa yi guda malam usman yana wannan masallacin ya cinye malam isa ya cinye ma yanzu ya cinye shekara takwas ɗin mai girma ƙauran daular usmaniya don haka ta ga dai malam usman a lalace ya haura shekara goma yawuwa ana magana sha biyar ne ko sha shida a jagorancin wannan masallacin kuma alhamdulillahi masallaci ya riƙe shi da iya kokarinsa da kyautatawa alamar ya rike shi da kokari da kyautatawa da babu wata fitina ba wata rigima ta limanci wannan alama ce ta Allah ya muku baiwar mai ilimi mai hankali mai dattaku wanda ya san ya kamata don haka ku kuma iya abin da za ku yi shine ku ci gaba da bashi haɗin kai kuma a ci gaba da amfana da kwatanta aiki da abin da aka samu shi ma kuma shi ne tun tunda na san ba kuɗi za ku ba shi ba kuma kuɗin har yanzu nema ake yi kuma ba yana yi don a ba shi kuɗi ba ne shi ma yana da hanyoyinsa da yake rayuwa to tukwicin shi ne a amfana da ilimin a amfanar kuma a yi aiki da shi shi kuma shi ne abinda Allah zai sanya masa a taskarsa ko da bayan mutuwarsa ya rika binsa da lada a yi masa wannan kokarin in aka watsar ba a rike ba ba a aiki da shi ba ba a kai gaba ba to an dakatar masa da sadakarsa jariya yana daga cikin abin da za mu yi ya zama mun yi wa fa'i mu ma mun sauke hakkin da mu ma yake kanmu na ɗawainiyar da aka yi ta yi da mu sannan kuma irin yadda yake isar da saƙo malam ire-irensu ba su da yawa ana da tsananin bukatar ire-irensu waɗanda suke isar da saƙo fahimta ta daidai babu canzawa mutum tunani babu ɗora mutum kan wata mummunar hanya sannan ana sa masa tarbiyya fahimta ce sahihiya wacce aka ɗauko ta daga magabata to ilimi ne na gaskiya wanda ba wai yanzu ne ake kirkirarsa ba ba sabuwar fahimta ba ce wanda mu musulmai muna da tsananin bukatuwa zuwa ga irin wannan karatun karatun da za a gina mana shi akan fahimtar da ta gabata ba sabuwar fahimta wacce za ta haifar da hayaniya da hatsaniya da hargitsi da kuma sanya wa mutane rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata ba Imam malik allah ya masa rahama yana cewa ƙarshen wannan al'ummar ba zai yi kyau ba sai da abin da ya gyara farkonta to musulunci gadansa ake yi ilimin gadansa ake yi ba sabo ake zuwa da shi ba ɗaukowa fahimta daga magabata ana fassara alkur'ani da shi ya fi zaƙi ya fi daɗi kuma shi ne musulunci zai rika tafiya ala nasaƙin wa'idin musulunci zai tafi akan turba guda ɗaya yadda da aka bauta wa Allah tun datan haka za a ci gaba da bauta wa Allah ba canji in ka ji aya ana hayaniya da hargowa wani ne ya zo da sabon abu daga wajensa duk bambance-bambancen da ka gani na addini tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye aka fara samun hatsabibai suna zuwa da wani tunani wannan tunanin idan an zo da shi sai haifar da wata tafiya a lokacin sahabbai irin wannan ya ƙaru kuna ganin waɗanda suka kashe Sayyidina usman fa da sunan ruko da addini suka kashe shi bayan sun yi ƙawanya wa gidansa sun yi ƙofar rago suka karɓi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi suka naɗa liman suka jagoranci sallah kuma a daidai wannan lokacin sun zo jihadi za su kashe Usman ku duba mummunar fahimta kuma ba su fasa ba da su sai da suka aiwatar suna ganin sun yi wa Allah daidai suna ganin sun yi wa musulunci daidai haka kawai wani zai zo da hatsabibanci da wata fahimta shi kenan sai ya samu mataya sai su taya shi kuma wannan rigima ta sake haifar da wata fahimta da aka samu rashin fahimta tsakanin aliyu da mu'awiya sai aka sake fitar da wata fahimta kuma do wasu sai suka sake ballewa sai suka ce to ga gidanmu nan ku zo ku mu kuma mu goyi bayan wannan harka sai ta zama fahimta ce ta siyasa wacce ita ma ta gina wata tafiya ta addini har yau tana nan ana ta dauki ba daɗi a cikin addini da ita kuma fahimta ce wacce ta samo asali daga siyasa kawai sai ta zama addini so haka haka kawai mutum ya zo da wata fahimta sabuwa ya kawo a cikin al'umma ya tallata ta a karɓe ta to shi yake ƙara haifar da rashin fahimta a cikin musulmai idan muka samu malami wanda zai rika ba mu fahimta madarar fahimta daga magabata to musulunci zai tafi akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi taraktukum ala al-mahajjati al-bayda'i laylaha ka la yazighu anha illa halik annabi alaihi salatu wasallam ce na bar ku akan farin tafarki tas da daddare ma kamar da rana ba tafarki ne mai duhu ba da daddare ma kamar da rana la yazigu anha ba wanda zai sauka daga kan wannan hanya illa halik sai halakacce hanyar tana nan a miƙe wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wallahi ina so naga malami ya mai da hankali akan karantar da mutane bisa fahimtar malaman musulunci na da sau da wannan shi zai tsorar da musulunci duk abin da ji ya haifar da hatsaniya da rigima a cikin wannan addinin na musulunci za ka ji wani ne ya zo da sabuwar fahimta to irinsu kaɗan ne ba su da yawa akwai da yawa wanda tafsirin suke yi amma in ya buɗe aya ya yi tarjamarta duk bayanan da zai yi zai ta yi ne kawai abin da ya zo masa a bakinsa wasu maganganun ma ba daga zuciya suke fita ba wani kana sauraron su za ga ba da zuciya su yake wani maganganun ba wani da ɓacin rai yake yi wani haushin wani yake ji wani hasara ta sa ya wasu maganganun haka sai ya shagala sai ya bar abin da yake yi suna nan da yawa masu irin wannan to irin su kaɗan ne in mun samu mu riƙe in mun samu mu riƙe yanzu wannan ɗin ana nan ana nan idan wani ya yi kukan kura ya haɗa wani ƙatu wata ƙatuwar santa wani ƙatan markazi sai ka ji an zo ana ba da haƙi ga kwamitin masallaci wallahi <laughs> wallahi malam ne an gina wani babban markazi eh, an naɗa shi lima shi na zo ana ana bai bai mu riƙe kayan mu dama ce muka samu kar mu sake kar mu wasa da ita Allah ya saka masa da alkhairi na ƙaru sosai da bayanansa da na zauna na saurara na fahimta ya yi maganganu akan musamman abin da ya shafi haihuwa abubuwa sun yi ta zuwa mun lokacin da yake waɗannan bayanan akan lamarin haihuwan nan da lamarin 'ya'ya da lamarin zuriya hannun ta tunani a cikin alkur'ani mai girma hannun kutsa cikin tunanin yadda annabi ibrahim shi ma ya roƙi allah maɗaukakin sarki ya ba shi haihuwa sai na ga da annabi ibrahim da annabi zakariya da suka roƙi haihuwa ba sun nemi haihuwa ne don kaɗai suna bukatar ɗa ba manufa ce a cikin ɗan annabi ibrahim ya ce rabbi habli mina salihi ka ba rabbi habli waladan ba sai ce rabbi habli mina salihi mina salihi daga cikin salihan bayi bai ba wa Allah zaɓinsa na irin abin da yake so namiji ko mace ba bai ba wa Allah zaɓinsa na kalar abin da yake so ba in banda siffar salaha kuma shi ma annabi zakariya shi ma haka ne hunalika da'a zakariya rabbahu kala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba kuma haka matar imrana da alqur'ani ya ba mu labarin ta iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran tana da ciki amma ta sadaukar wa Allah Abinda ke cikin nata ta sadaukar wa Allah fataqabbal minni innaka antas samiul alim fanadat فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كونسان أكن مي كهيفا كونسان أكن إذن أن دكك بكاتا باش مهمنتي dukkan waɗanda suka bukata haifuwa alƙur'ani sun nuna sun ba da muhimmanci akan abin da suke so Allah ya ba su ɗa ne irin wanda za a yi alfahari da shi a farfajiyar kyamu ba ɗa ne haifuwar yuyuyu ba sannan kuma sun nuna bukatar su da ɗa a wajen Allah ne kinan kana bukatar ɗa ba ya za ka ba ba zuwa za ka yi ko ana ha maza ana ha mata a wajen likita sai an maka ɗa ba wannan yakan sa wasu su je su har a samu wani namiji saboda shi maninsa ba zai yi ba sai a san wani namiji a karɓi ni sai a sa a mahaifarta a london ko a america ko a germany ko a china ko a ina sai a sa a mahaifarta shi kenan sai ta ɗauki ciki sai ta haifa masa shi kenan sun haifu saboda tsabar bukatar haihuwa ta kai ga gani ake yi kawai duk wani technology da za a yi a kashe kuɗi don a samu haihuwa kawai bukatar kenan ba ka san in ka yi hakan me za ka haifa ba su ba ka mai da hankali akan ka samu ɗa ba ɗan wane iri ɗan wane iri to kaga har an shiga ta'adi wa shari'a ana ɗaukan wani jini ana gaurewa da wani jini don a samu ɗa sannan idan ka samu ka mai da hankali kai tattalin abin da ka samu rashin tattalin abin da aka haifa shi yake haifar da rashin zaman lafiya rashin tattalin abin da aka haifa shi ke haifar da rashin zaman lafiya yanzu ka dube ka yadda kake galibin wanda suke zaune a nan magidanta idan na rantsuwa wani Allah ba zan yi kafara ba kowannen ku yana tattalin ƴaƴansa haka nake kyautata muku zato to ka tuna yanzu ƴaƴanka da Allah ya azuta ka da su ka ba su ci ka ba su sha ka ba su tufafi ka ba su wurin kwana ta kai su makaranta sun yi jinya ka yi musu magani da sauran duka bukatunsu na rayuwa na dole har ma na kyautatawa ka tare ka tsare in sun fita ka san sun fita in ba ga yaro ba za ka tambaya ina yake ka sa shi a tafin ka sa shi a boko ka sa shi a hadda ka sa shi a kaza shin kana ganin cewa ko daga rabe dan nan zai je shiga cikin gang na kidnappers me yake kawo irin waɗannan matsalolin 'yan fashi da kidnappers da 'yan tsara suka da 'yan ba sulhu da 'yan suwane ne me yake kawowa ne ka haifa ka watsar wancan ma ya haifa ya watsar wancan ma shi kenan mun zo muna rayuwa ina da yaya uku ko hudu maza ban san ina suke kwana ba ban san ina suke cin abinci ba ban san sabulinsu ba ban san omansu ba ban san wankansu ba ban san waye ba shi ba shikenan da haka ban san ma san da ɗana ya balaga ba to za a waye gari tun da baka san ina yake kwana ba zai shiga cikin tawagar 'yan ta'adda masu haura gidaje masu ɓalle shaguna tun da baka san ina yake kwana ba baka san ma ya yi ba to sai a waye gari kai kana da guda uku wancan yana da guda biyu wancan yana da guda ɗaya wancan yana da kaza shikenan kun tara mana mummunar haula rashin mai da hankali akan abin da ka haifa waɗannan ba za a yi alfahari da su a lahira ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da su a lahira ba haka wajibin ka ne in ka haifa ka san shige da fice ka san ɗawainiyarsu ka tsaya tsayin da kashe sa waɗanda suke wani lokacin suke faɗa akan haihuwar yuyuyu da muke yi suke wane ne gashi muna kallon su yan boko to wata fuskar sun fi mu gaskiya saboda irin wannan irin wannan taru taru ne na annoba ta tara abinda da ba za ka iya kiyayewa ba za ka iya rikewa ba ala ayi halin cikin karatuttukan malam akwai abubuwa dewa da za mu ɗauka na darasi da za mu ɗauka na izina da za mu ɗauka kanmu na tsarin rayuwa amma sai mutum ya nutsu ya fahimci abubuwan da malam yake faɗa zai yi ta tsinkaya kuma dama haka ne ana ma karatu ka rika sawa da na taka basirar ka rika sawa da taka basirar da haka ne sai kaga karatu yana haifan fahimta yana haifan karuwa Allah ta'ala ya saka Mallam da alkhairi ubangiji Allah ya rubuta maka a mizaninka na kyawawan ayyuka Allah ta'ala ya inganta maka zuriyarka ya ƙara maka tsawon kwana a cikin imani da kuma jajircewa wannan majalisi ubangiji Allah ya ƙara masa albarka dukkan ku Allah ya muku albarka ya sanya albarka cikin zuriyarku ku sanya albarka cikin dukkan abin da ya ba ku na dukiya da kasuwa da ayyukanku da gidajenku Allah ta'ala ya amintar da ku akan hanyoyinku ya amintar da ku a cikin gidajenku ya amintar da ku a gonakinku ya amintar da ku a kasuwanninku da wuraren ayyukanku Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kowa da alkhairi na gode da karamci da aka yi mani kwamitin masallaci Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamuranmu ya kawo mana zaman lafiya da aminci a wannan kafa mu mai albarka wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ana san kun fahimci cewa duk da wannan kakan nawa yake majalisi kun san ana karuwa kun ga dai ba wai ya san zai yi magana ba ne, ba wai ya shirya zai yi magana ba ne. amma da Allah ka duba irin tsarabar da yayi mana a cikin ɗan waɗannan mintuna na san za ku zo a ce da za a ƙara wata awar guda da irin maganganun da yake Allah ya saka musu da alkhairi wasiyar da zan maka kakana shine kar ka roki kuɗi ka ci roƙon ilimi da basira saboda jiya ne nake ganin wani alarma ya ce ya dage da addu'a ne Allah ya bashi kudi shine da ya kwanta ya mafarki sai mafarki ya samu kudi amma babu tilawa shi ne ya shiga dimuwa wai ya yadda da mafarkin ne ko ya fasa to ina jin tsoron gargaro ki kudi ga <laughs> fasa a kwashe wannan bazira da ilmu a fasa kudi ko <laughs> to shi ne ya ce ya fasa ya fasa roƙon kudin shine sai wani sai wani bashi basi eh, wani bashi abin nan dabara yace ai ba haka na yi ka san inna allaha ala kulli shay'in qadir ka ci gaba da addu'a ka ce Allah wannan kudin da na gani dai ka bani amma tilawar ma ka bar mun <laughs> ka da mun biyu ishra <laughs> eh, muna godiya Allah mu dauke saka da alkhairi wannan zumunci da kai gaskiya ba karamin abu bane saboda yana tafsiri da yamma sannan yana tafsiri da daddare yanzu nan daidai lokacin da yake lokacin karatun sanin amma ya rufe ya taho saboda yin ziyarci namu ka san wannan ba karamin karramawa ne gaskiya gaskiya mun ji daɗi mai farin ciki da wannan ziyara muna roƙon Allah mai da suke saka muka da alkhairi kuma majalisar nasa in kaje ina ganin mu dai masu zuwa majalisar nan namu gaba ɗayan ka tara su ina ji ba su ta yan agajin da suke masallacin ba amma ya bari ya taho namu ka san wannan ba karamin ba karamin aiki ne ko Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka albarka